Jihar Akwa Ibom da ke yankin Niger Delta na ɗaya daga cikin waɗanda tsofaffin gwamnoninsu ke karɓar maƙudan kuɗaɗe ba da bayan tsofaffin gwamnonin akwai tsofaffin mataimakan gwamnoni bisa da wata doka da majalisar dokoki ta jihar Akwa Ibom ta sanar a baya can tsohon gwamna na da tanadin karɓar naira miliyan ɗari biyu a duk shekara haka kuma tsofaffin mataimakan gwamnoni sannan kuma ga sabuwar mota ta shiga da ta aikace-aikacen gida akwai kuma mai yi musu hidima da kuma tanadin samun musu da cikakken tsaro sauran tanade-tanaden dai sun hada da samar musu da kuku wato mai dafa musu abinci da direba da kuma tabbatar da cewar ana kula da lafiyarsu tare da iyalansu kuma kan kula da lafiyar kadai naira miliyan ɗari ce za a baiwa kowane tsohon gwamna da mataimakin gwamna a duk shekarar Allah kuma kowanensu za a gina masa katafarin gida mai ɗakuna biyu biyar a Abuja babban birnin tarayyar Najeriya da kuma jihar Akwa Ibom. Kan haka ne ma na ji ta bakin 'yan jihar ta Akwa Ibom kuma ga abin da suke cewa. When you don't have road, you are eh, taxing the people, no good health system, and you are, borrowing money. What are you borrowing the money for? Yana cewa ne suna na Udon Basi, yace waɗannan kuɗin sun yawa kwarai bayan ana maganar karamcin ayyukan raya ƙasa a jihar mu ta Akwa Ibom kuma ga harkokin lafiya sun durkushe sannan kuma ga katutun bashi da ake karbowa a matakin jihohi da tarayyar Najeriya gaskiya san bai dace ba shi kuwa wannan ya ce. My own opinion is for that is the current governor now just stop giving them any money again. They are rich already why still giving them money? Yana cewa ne sunana Edek kuma a ra'ayina gwamna na yanzu na jihar mu ta Bom tare da majalisar dokokin jihar su gaugauta da waɗannan makudan kuɗaɗe da ake biyan tsofaffin gwamnoni da mataimakansu don waɗannan tsofaffin gwamnoni gwamnoni sun kwashe makudan kuɗi a jihar mu ta Kwaibom kuma sun riga sun zama masu kuɗi. Shi kuwa wannan ya ce. I am Samuel. In a country where we are owing such amount of debt and such amount is lavish on ex-governors alone, it is very very bad. Yana cewa ne sunana Samuel kuma ni dan jihar Akwa Ibom ne ya ce ra'ayina game da dokar da majalisar dokokin jihar ta Akwa Ibom ta sanar a baya kan biyan makudan kuɗaɗe ga tsofaffin gwamnoni da mataimakansu. Gaskiya san bai dace ba musamman bisa la'akarin cewa mu ta Najeriya na fama da katutun bashi har wuya gaskiya a dakatar da wannan al'amari da hakan kuma na ji ta bakin wani lauya mai zaman kansa a Najeriya barista Muhammad Ahmad Jamu dangane da sahihancin dokar ƙasa ko mai ta ce a bisa biyan waɗannan makudan kuɗi ga tsofaffin gwamnoni da mataimakansu ya ce. Irin wannan abin ya faru da irin masu irin rike da makaman siyasa da suka yi gwamnatin jihar Kogi. ɗauki kara wadda kotun ɗaukar kara ta bada hukunci game da irin wayannan dokoki wanda majalisun dokoki suke yi wadda yana cewa wannan taɓa ma kundin tsarin mulki la'akari da matsanancin tattalin arziki da ake fuskanta la'akari kuma da in ka dubi yawan kuɗaɗen da mutanen da ake ba su ƙalilan musamman na na akwai gwamnati ta yadda za ga a duk wata shi kuna za a ba shi na miliyan biyar ne da miliyan miliyan ɗari na kura da lafiyan shi da na iyalan shi za a samu mashi gida a nan akwa ibom da kuma ɗaya a abuja da kuma allowances na kashi talatin bisa ɗari na albashi shi wanda za a rinka ba shi a duk shekara. lamido abubakar muryar amurka daga fatakwal najeriya.